بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وشكرا طيب الأنفاس لله ذي الآلاء رب الناس يؤطي ويمنع من يشاء بفضله وبعدله لا يقتدى بقياسي والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shashi daga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin daidai da 19 ga watan shida shekara 2019 a wannan masallaci masjidu ahlul baiti masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi na Hausawa a cikin wannan gari na Kaduna a daidai wannan lokaci bayan sallar magariba zuwa isha'i wannan shine darasi na biyar a cikin littafin wato hukum wato a hakamu siyam cikin min shawwa a jiya mun tsaya darasi a shafi na 25 amma kada yan uwa su manta da matsalar da muka ɗauko ita ce hukuma tabiyyitin niyyati min al-layli fi siyam sittin min shawwal hukuncin kwana da niyya yin azumi na wannan shida a cikin wannan wata na shawwal mun ce malami sun yi maganganu na farko akwai wanda suka ce in dai na fila mu'ayyana ce ta azumi dole a samu tabbitin niyya kuma mun faɗi dalilansu sun kafa hujja da faɗin Allah ta'ala da yake cewa wakulu wa sharabu hatta ya bayyana lakum al-khayt abyad min al aswad min al sannan sun kawo hadisai kamar lam man lam yubayyit siyama qabla al fala siyama lahu wannan shine ce wato wa nuqish ya yace wano nuqish alama ne ta wannan matsalar in za a tattauna ta akwai dalili a kanta ya kawo cewa annal hadisa mawqufun na farko hadisin da suka kafa hujja mawqufi ne kenan maganar sahabi ce ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane kai tsaye na biyu yace muqaddara cewa hadisi ya inganta ma zuwa ga annabi cewa nafayi sifa ne ba nafayi kamal ne ba nafayi sifa ba ba siha ba jiya mun yi magana to shine sai ce wa ba an hadhihi almunaqasha min wujuhi za a ba da amsa akan wannan matsala ta ɓangarori da dama alwajahul awwal fuska ta farko annal hadisa lallai hadisi qad jiha, ku qad jiha raf'uhu jam'un min al da yawa daga cikin malaman hadisi sun jayar da cewa hadisin marfu'i ne zuwa ga annabi ba mawqufi bane min man yuhtajju bihim cikin malaman da ake kafa hujja da su a wajen ilimin hadisi sai ce wa idza ta'arad al idan aka samu cin karo tsakanin al-waqf war raf'u da kuma ar-raf'u wa kana ar-rafi'u fiqa sai zamantu abinda yake marfu'i ne ko mai dagawan a ce wanda aka zuwa ga annabi suka ne fa innahu yuhkamu bihi to anan hukunci a ce lalle hadisin marfu'i ne la'anna ziyarata la'anna rafi la'anna rafa min domin wannan raf'u hukuncin da aka siya kai zuwa ga annabi ziyada ne daga siqa fa kuna Makbula sai ta kasance ainihin wato karɓaɓɓiya ce wannan ya zo cikin nailul awtar na al-imam Shokani da kuma al-majmu' sharh muhazzam na al-imam an-nawawi alwaji hustani fuska ta biyu ala taslimi bi annahu mawqufun mu ma kaddara cewa hadisin mawqufi ne fa innahu qawlu sahabi magana ce ta sahabi was sahabi idza qala qawlan laysa lirra'yi fihi majal sahabi idan ki faɗi magana da babu iya gane ta ta hanyar ra'ayi sai ta hanyar dalili kama huwa sha'anu fi hadha alhadith kamar yadda yake shine sha'ani cikin wannan hadisi fa innahu yakunu hujja to yana zama hujja walahu hukumar raf yana da hukumar raf wannan ka'ida ce ku rike ta duk sanda sahabi ya faɗa abinda ba za a iya gane shi ba sai ta hanyar wahayi wala sana a rage lasifi kan nan saboda mu koda mutanen waje ba sa ji maslahar rikodin din mu ta fi mana wannan tsarin gaskiya an gani saboda haka duk da sahabi ya faɗa abu abinda ba za a iya gane shi ba sai ta hanyar wahayin ta koda bai ce annabi ne ya faɗa mai ta hukuncin annabi ne ya faɗa mai ga maganan cewa hadisin a baya mallam la siyama Mallam, mallam siyama qabla al-fajr fala lahu idan ma an ce mawqufi ne da sahabi bai ce annabi ne ya faɗa mai ai sahabi da ra'ayinsa bai sai gane cewa ba wanda ya kwana ba da niyyar azumi ba idan ya azumi babu azumi an fahimta wannan matsala ce da sai da wahayi za a gane ta don matsala ce da take da alaka da bauta ma Allah ne yake cewa wannan shi ne. alwajhu thalithu anna al-asl fi nafi asali idan an kore abu an ya kona nafiyin lissiha ya kasance kore inganci ne wala ya hamilu ala nafiyin kamal wala yi umaru ba a ɗaukar korewa ala nafiyin kamal akan cewa korewa cika ne illa bi dalilin sai da dalili wala dalila ala kaunihi lil kamal wato babu dalilin da yake nuna cewa nafiyul kamal ne ba nafiyul siha bane sannan sai yace anna manna was-sawma duk mutumin da yi niyyayin azumi al-muayyan wanda aka ayyana min asna'in nahari a tsaye kire wani fala yasduqu alaihi annahu sama yawman kamilan babu yadda za a iya a akan shi cewa yayi azumi cikakki la'anna ma qabla an-niyya domin abin da ya faru kafin niyya lam yujad fihi qasdul qurba wal ibada ba a samu manufa ta kusanci ga Allah da kuma ibada ba li'annahu lam yanhi domin bai niyya yin haka ba wala yakunu sa'iman fi ba zai zaman yana yin azumi ba li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kaga wanda ya tashi da safi har azar sai bai ci abinci ba daga lokacin da azhar ya ga bai ci abinci ba kare wani da yin abdullah sai yace to bari ya azumi kaga tun daga safa har azhar ba niyar ne ba niyar azumi to tun da bai riga ya kwana da niyar azumi ba jiya to sunan azumi cikakke tun daga safa a zuwa bai gasgato kan shi ba tun da ba niyya daga lokacin da ya daura niyya daga azhar zuwa mai magariba to lokacin ne ya daura niyya lokacin ne ake ce masa mewa mai azumi sai ya ce fala ya ƙa'u ibadatan ba zai auku a matsayin ibada ba wahina izin a wannan lokaci la ya kunu mujizi an an yaumin kamilin mu'ayyan to ba zai kasance ko mujiza'an ko mujizi'an ba zai kasance mai isuwa ba an yawmin kamilin mu'ayyan akan wuni cikakke wanda yake ne wannan ya zo cikin almuguni da kashful qana da fatuhul jalal wal ikram na al wato Sheikh Muhammad Salihul Usaimi na uku annas salata ita sallah tafi waqtan niyya wato yana haduwa da lokaci na niyya li fardiha wa nafliha farillata da nafilata haisu ta yadda yushtaratu fiha an takuna niyya an shar'anta dole niyya ta kasance muqaranatan lit takbiratil ihram tana gwama da kabbaran harrama aw muqaddimatan ko kuma abin gabatarwa ne alaiha akan ta bi zamanin yasir da wani lokaci dan kada fa kazalika mu suka ce haka nan shi ma azumi yake sai yace to waɗannan dalilan nawa na biyu alwajhu Salisu ko a karkashin sa anna man sama man nawa sawmal muayyan na uku anna salati yattafiqu waqt anniya ko ya tafi watun niyya da fardiha wa nafliha ya ce wa za a za a tattauna tun da ya ce maka wa nukish alama ne ta matsalar akwai dalili a kanta bilfarki cewa akwai bambanci bai na nafilis salati wasu saumamin wajen tsakanin nafila ta sallah da azumi ta bangarori da dama alwajahul awal na farko annas salata yukhaffafu sallah akan sassauta nafluha nafilan ta an farjiha daga farillata bi dalili annahu la yashtaratu al-qiyam cewa saboda ai a sallan nafila ba a shar'anta wato tsayuwa ba li nafliha da nafilata idan ka ga dama zaka iya sallan nafila a zaune sabanin me wa yajuzu at-tanafful fi as-safar sannan haka ya halatta yin nafila a tafiya ala rahila akan abin hawa ila ghairil qibla zuwa ga zuwa ga ba gaurin alkibla ba to fa haka zaskiya mu haka nan me azumi alwajabu tsani fuska ta biyu an nashiratun niyyati shar'anta niyya fi awwal salatin nafila a farkon sallan nafila la yufdi ila taqliliha wato bai kaiwa bai zartuwa zuwa ga karanta ta wa adami al-iktisar minha da kuma rashin yawaitawa bi khilaf bi sawmi sabanin azumi fa innahu qad yatra'u lahu saw fi asna'in nahari azumi zai iya gitowa mutum a tsakiyar wuni fa ufiya anhu sai aka yi rangwame ga mutum wali hada jaza tanaffulu qa'idan saboda haka ne nafila ya halatta a zaune wa alar rahila akan abin hawa fi safari a cikin tafiya da hadhihi illa saboda wannan ne saboda wannan illar alwajhu salis fuska ta uku anna sunnata dallat ala tafriq sunna ta yi nuni akan bambanci baina fardhi sawm tsakanin farilla ta azumi wa naflihi da kuma nafilarsa min haythu niyya ta bangaren niyya wa anna nafla nafila yajuzu bi na nahari ya halatta wato da niyya ta tsakiyar rana Eh, minan nahari da rana kama fi hadisi aisha al'ati zikiru kamar yadda zai zo cikin hadisin na aisha insha Allah ta'ala daliluhum ala sihatin nafli dalilin su akan ingancin azumin nafila al-mutlaq bi niyyatin min asna'in nahari da niyya a tsakiyar wuni hadisu aisha radiyallahu anha qalat take cewa an gane mun yi magana akan abin da ya shafi nafila ta azumi muayyana haka ne tunda dama a ƙarƙashin babu ya ce akwai almabahisu salasa bincike guda uku almabahasul awwal mun yi magana a kansa shine hukumu tabyitin niyya fil nafl al muayyan wa annahu idza lam yubayyit an min al layl lam yuhassil lahu thawab al murattab ala sawm idan ka ayyana wasu kwanaki zakai azumi in baka kwana da niyya da daddare ba to ko kayan azumi ladan da ake cewa za a samu ba za a samu ba mun yi tattauna wannan magana mun faɗi dalilan ɓanɗe ɓangare to sai matsala ta biyu shine annaflu almutlaq nafila ta azumi saki ba kaidi ita ce wacce ba a sa mata zamani ba mun ce alhamis da litinin akwai zamani kwana uku a tsakiyar wata akwai zamani sitti shawwal akwai zaman amma ragowar azumin a eh, ashura arfa akwai mai zamani wa'annan su ba a yi da mai ka biyutin niya saboda suna da zamani mu'ayyar ko sai kuma na fila mutlaka ta azumi dalilu kuma ala sihatin nafilin mutlak biniyatin min asna'in nahari حديث عائشة رضي الله عنها قالت تكيت ودخل عليه النبي sallallahu alaihi wasallama za ta yi min annabi ya shigo guri wata rana faƙalar sai ce hal inda kuma shai'un a wajenku akwai wani abu ƙulla sai maka tela ƙala a'a ƙala sai annabi ya ce fa inni idan sa'imun to ni zan ci gaba da yin azumi sun ma a tana min akar sannan izo mana wata rana faƙulla sai maka ce uhudiya lana hayi an zo mana da ainihin wato kyauta ta akuya faƙala ha sai ce ainihin wato ku nuna min ita falaƙad asbahatu sa'iman dana waye gari ina azumi da aka kawo masa naman fa'akala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iti. wannan hadisi akhrajahu muslim fi kitab as-siyam babu jawaz as-sawm an-nafilah bi niyyatin min nahari fal ya yadullu hadisi yana nuni ala anna saumar at-tatawwu azumi na nafila la yulzamu fihi tabyutin niyya ba alizamta maka dole ka kwana da niyya ba min al-layli da daddare wa annahu yajuzu bi niyyatin min an-nahar ya halatta kai niyya da rana wa hadha mahmulun ala at-tatawwu al-mutlaq idan wannan ana daukar sa akan azumi na nafila wanda yake saki ba tsaidi wanda ba a haddade masa zamani ba wa amma al-mu'ayyan amma azumi ayyanan ne alhamis ko litinin ko sitti shawwal fala budda fihi min tabiyatin niyyati dole a samu mai kwana da niyya kamar ta baka kamar yadda ya gabata wannan akwai wannan shine dalilin su ko sai yace to wa nuqish al-istidlal bi hadha al-hadith min wajhayn tunda yace wa nuqish to matsalar akwai dalili akan ta kenan sai yake cewa al-wajh al-awwal annahu la dilalata fihi wannan hadisin da masu wannan ra'ayin suka kawo babu hujja hadisin bai nuni ala sihhatit tatawwu'i akan ingancin azumi na nafila bi niyyatin min an-nahar idan mutum iniya da nara li'anna an-nabi sallallahu alaihi wa sallama domin annabi kana qad lawa as-sawma min al-layl ai da ma ya riga ya ne yin azumi da wa li qawlihi fa laqad asbahtu sa'iman yace ai na waye gami ina mi walamma lam yajid ta'aman yayin da yazo yana neman abinci wa salat siyamahu sai ya ci gaba da azumin sa walamma ukbira bi wujudu ta'am lokacin da aka bashi labari akwai abinci a fitara sai ya ci wannan ya zo a cikin fatahul bari da kuma lailul awtar na imam shaukani da kuma al-mu'alla ta ibn hazar al-wajhu thani fuska ta biyu ala taslim bi dilalati mimami kauya cewa hadisin haka yake nuni fala wajha lit-tafriq bayna an-nafl al-mutlaq ai ba wata fuska da zaka bambanta tsakanin nafila mutlaq wal muayyad da kuma nafila wacce aka ayyana kwanaki li'anna zahir al hadisi al umum domin zahirin hadisi ya zo ya nuna ne umumi gamewa amma al wajh al awwal amma fuska wa ujiba an hadhihi al munaqasha to za mu bada amsa akan waɗannan dalilan guda biyu da su masu wannan ra'ayin suka kawo cewa idan an yi azumi wanda yake nafila mutlaka ta azumi ba tare da tabayyucin niyya ba to azumi yayi ne yayi da rana zaka iya tashi da niyyar azumi to wayannan sune dalilan su guda biyu tunda kar a manta daliluhum ala sihhatin nafl al-mutlaq bi niyyatin min asna'in nahari kowane irin azumi na nafila su sun ce da wanda aka yi ta'ayini da wanda ba a yi ta'ayini ba ya halatta ka tashi da rana kawai tsakiya in wani abu ya faru kai kace daga nan ka ci gaba da azumi sai yace amma wajen awwal wa huwa kaunin nabi sallallahu alaihi maganar da suka ce ai annabi ya riga ya niya min al-layli da daddare fa hadha khilafu zahir al wannan ya saba mazahirin hadisi li umurin saboda al'amara al-awwal qawluhu sallallahu alaihi wasallama fa ana idan sa'imun to a wannan lokacin zan ci gaba da azumi wal fa'u idza idan ashe ita wannan fawon ɗin da aka kawo fi fidanin sabab wal illa tana fa'idantar da sababi da dalili wal ma'ana inni sa'imun maganar da annabi ya faɗa ya ce inni sa'imun li'annahu la shi a inda ku saboda ba wani abu da ke wajen ku wanda zan ci shi yasa daga wannan lokacin zan ci gaba da yin zan ci gaba da yin azumi wa ma'alumin abin sani ne annahu law kana qad nawasawma min al-layl da annabi ya yi ne yin azumi tun da daddin lam ya kun so muhu li hadhihi illa da azuminsa bai kasance saboda wannan dalili ba wali hada ja a fi ba'adin ruwayati saboda haka ne zo cikin wasu ruwaye ce inni idan asumu to lalle ne a wannan daga wannan lokacin zan ci gaba da azumi wa hadhihi salihatun wannan a bayyana ki fi annahu sama min an-nahari cewa daga wannan wunni da ba a samu abin da za a ci sai dora niyyar azumin ya ci gaba da tafiya asali na biyu na zahira min hali abinda yake zahiri na hali manna wasiyama min al-layl wanda yayi niyyar azumi da daddare Allah ya ji asailan an gada dama wanda ji yayi niyyar azumi da daddare ai gari ba zai waya ba zai na tambaye ina girki yake ko kuwa an gani kenan kaga tun da gari ya waya kaga ya zo yana tambaya ba wani abu kenan dama alama ne na cewa ba ainihin azumin tun da wa ba da daddare wa inna ma yas'alu anil ghada'il muftir kawai in ma zai tambaya ne sai dai ya tambayi abincin da in an kai buɗe baki zai ci ba abincin da yanzu a tsakiyar rana ba asalisu na uku anna sahabata radiyallahu anhum kanu yasumuna tatawwa sun kasance suna azumin tatawwu ibniyatin min nahari da niyya ta tsakiyar rana wa hum a'lam min ghairihim kuma sahabban annabi sun fi kowa sanin waninsu bi muradin nabi sallallahu alaihi wasallama da abinda annabi yake nufi shi yasa kuka ga cewa malaman mu suka ce ba a yadda a gina fahimtar addini ba qur'ani da sunna dole ya zamanto akan fahimtar ɗaliban annabi an fahimta saboda an yadda ɗaliban sun fi ɗaliban kowa a duniya shi kuma shine malamin da ya fi kowa a duniya saboda haka babu wata jami'a a duniya da za ta iya fitar da ɗaliban da makarantar annabi ta fitar shi yasa na sha faɗa a nan wajen nace abu uku Allah ya yarda mu ittiba'ul lahi wa anbiya'uhu daya sai ittiba'u ma anzalallahu biyu sai ittiba'u tariqil muhajiri wal ansar bin tafarki na muhajir dawa da ansar da aka shi yasa duk tabi'i ko tabi'u tabi'ina su ma sharaɗin in suka je lahira su addini Allah ya karɓa dole fa sai sun bi waɗancan ɗaliban da suka karatu a makarantar annabi shi yasa na ga Allah da ya tashi sai ya ce wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai ya ce wallazina tabauhum wayanda suka bi su waɗannan muhajir da ansar sannan ya ƙara dawa ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanana alladhina sabaquna ashe tabi'i da tabi'i tabi'i ko imani kake magana sahabban annabi sun riga ka to dole a gina fahimta akan tasu wannan ita ce ka'ida ta farko amma shi wannan rigiman man fa da ya zo yana rigima in kaji yana maganar salaf ba fa da yake magana ba a salaf din in kaji yana magana to yana magana ne wani sahabi wanda ya tsaya kan wani ra'ayi wanda ya dace da nashi amma kwata-kwata in yana maganar salaf maliku a wajen shi kaɗai ne salaf yau kakka ɗauka cewa ya ko sahabban annabi su ne salaf a wajen shi sannan ɗaliban sahabban kuma mun faɗa a nan wajen sai da aka yi kusan shekara ɗari a duniya ana bauta ma Allah sannan aka haifi maliku kuma sun yi addini kuma addinin ya yi an gane wani sai zai ce yi azumin nan ba dole ba ne na farilla an zo an raba kan mutane a kan shi azumin sun ci shawar to waye ya faɗa maka ita ma mazhabar dole ne ta an bita nan najeriya ba malikiya ake ba ba ko wasu musulman ba a saudiya hambaliya suke ba sa yin malikiya kuma za su shiga aljanna ko kuwa akwai wata kasashen can wasu duniyan shafi'iya suke can wani wajen da aka ga hannafiya suke kuma mazhabar abu hanifa su ne suka fiyawa a duniya mabiya mazhabar abu hanifa su suka fiyawa a duniya sau da aka galibin ka je kasashen asia fararen fatan nan za ka samu mazhabar abu hanifa ita ce dominatin din wurare an fahimta allah ta'ala ya samu dace to wannan shine don haka sahabban annabi su suka fi kowa sanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai wannan ya zo cikin fatahul bari na ibn hajar wa amma alwajhu thani amma fuska ta biyu wa huwa shine anna zahirin hadisi bayyanannan hadisi shine al'umum gamewa wa annahu la farqa bayna nafl al-mutlaq wal shi hadisi bai zo iban manta ba tsakanin nafila mutlaqa ta hadisi da kuma nafila muayyana fayujabu An'u sai a bada ansa akan wannan bi anna hadha khilafun zahir wannan ya saba mazahiri min halin nabi sallallahu alaihi wasallama daga halin annabi bi anna an-nafl al-mu'ayyan domin nafila ayyananniya ka sittin min shawwal kaman azumin shida na watan shawar, wa arafa da kuma arafa wa ashura da ashura wa nahwihi ma da makamantansu mimma qida bi suna daga cikin abin da aka ƙayyade da lokaci kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuhafizu ala siyami to wa'annan annabi yana kiyayewa akan azumin su wa yuhsu alaiha kuma yana zaburarwa akai wa yurajjibu ashabahu fi siyamiha yana kwadaitar da sahabban shi wajen azumtar wa'annan kwanakin fa fa yabudu sai yayi nisa ma a hada tare da wannan anyan wuyaha a ce wai azumin ne sitti shawwal ko azumin arfa ko ashura annabi ba zai tashi da niyyar azumin ba sai min asna'in nahari a tsakiyar wani wannan abu ne da ba zai yi ba wa Allah yubayyita laha niyya min al-layl ba zai kwana da niyyar yin azumi da daddare ba alqawlu thani sihhatul nafli yanzu mun gama magana ta biyu Shi ne magana alqawlu thani sihhatul nafl bi siyamin ni bi siyamin bi siyam bi niyyatin min an-nahari mutlaqan akwai waɗanda suka ce azumi ya inganta da niyya a tsakiyar wunin mutlaƙar mu'ayyan kana mai an mutlaƙar nafila mu'ayyana ko nafila mai mutlaƙa wannan shine magana ta nawa alwajahu as-salisu anna sunnata a daliluhum wannan matsalar da muka karanta ala sihatin naflil mutlaq bi niyyatin min asna'in na fila mutlaqa sun ce ya inganta idan aka yi niyarin azumin a tsakiyar rana su kuma na farko maganar ta cewa mu ayyana dole sai an samu kwana da niyyar kafin mai lokacin yin azumin. to sai wannan a ƙarƙashin wannan sai sihatun nafili ingancin yin azumi na nafila bi ma bi niyyatin minan na nahari mutlaƙan muayyanan kana ɗan mutlaƙan ingancin yin azumi na nafila da niyya a tsakiyar rana nafilan nan muayyana ce ko mutlaka mun ce mutlaka ita ce wacce aka muayyana wacce aka kayyade da zamani mutlaka wacce ba zamani wa huwa mazhabul hanafiya su yan hanafiya sun ce kowane azumi ma da sattu shawwal da na arafa da nawaye in gari ya tashi baka ci abinci ba to zara ya halatta ka wuce wannan ya zo cikin bada'in sana'i da kuma fatahul qadir sannan wa shafi'iyya ita ce fahimta ta wa riwayatun an imam ahmad sannan ita ce riwaya da ta zo daga al-imam ahmad ya zo a cikin al-majmu sharh muhazzab na al-imam an-nawawi da kuma nihayatul muhtaj sannan da kuma al-furu da kuma al-insaf to gashi nan zamu ga ya sa tambihun fadakarwa an ga gurin mabniyul Matsalati inda al-hanabila maginar wannan matsalar a wajen mazhaba ta al-imam ahmad ala annahu akan cewa yadda al'amarin yake hal yuhkamu bis-sawm shari shin ana yin hukunci a matsayin azumi na shari'a al-musabu alaihi wanda za a ba da lada akan kansa min waktin niyyati daga lokacin niyya aw min awwalin nahari koko daga farkon wani aw ma qabla niyya tabi'un lima ba'dahu koko abin da ke kafin niyya yana bibiyar abin da ke bayan niyya ne wannan yace unzur al masdarani as-sabiqaini ka duba masdar guda biyu wanda suka riga suka gabata to wannan shine abin da yake maginar wannan matsalar akan su abin da suka ce wannan matsalar mabni mabni mabni al mas'alati inda al hanabila ala annahu hal yuhkamu bisomi shari'i. shin ana yin hukunci a matsayin azumi na shari'a almusaba alaihi min sinniya wanda za a ba da lada a kan shi daga lokacin da mutum ya niyya aw min awwalin nahari ko ku a'a farkon wuni wa anna ma qabla niyya tabi'un lima ba'dahu abin ke bayan niyya abin da ke gaban niyya yana biye da abin da ke bayan niyya yanzu da azhar sai kai niyya shin abin da ke bayan kafin Azar yana bin abin da ke bayan Azar daga lokacin da kai niyya sai ce al'adillatu hadithu aisha radiyallahu anha qalat da take cewa dakala alayhi annabi sallallahu zata yawmi fa qala sayti hal indakum shay'un qulna la qala sayti fa inni idhan sa'imun mun karanta wannan a baya ko ثم أتانا يوما آخر فقلنا سيمك سيئه دي لنا حيث أنكا ومن كوتر أقيا faƙala sai ya ce arinihi ku kawo min namun in gani falakad asbatu sa'iman da na waye gari ina azumi fa akala sai ya wannan hadisin takalijin su ya gabata wa wajhu dilala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa an sha'aniyat as-sawm ay annabi ya kirkiri niyyar azumi ne min asna'in nahari a tsakiyar wuni wa dalla zalika ala anna sama sawma tatawwu'i wannan sai ya nuna cewa azumin nafila kowane ilimi da yalzamu fihi tabyutin niyya ba a lizanta maka dole sai ka kwana da niyya ba minan laili da daddare wa huwa amun masu wannan ra'ayi suka ce kuma wannan nassin gamamme ne fil nafilil mutlaq wal muayyan a nafila mutlaqa azumin da baka sa masa rana ba da kuma wanda aka sa masa zamani wannan ya zo cikin sharh sahih muslim na al-imam an-nawawi da kuma fatahul bari sai yake cewa wa qad taqaddama tuhu. wannan munaqashar a baya ta gabata tattaunawa wa ma ujiba anhu fi adillati al-qawl al-awwal da abinda aka bada amsa a akan shi a dalilan na farko na biyu annan nafla suka ce nafila akaffa min al-fard ya fi sauki akan farilla بدليل دليل أنه nafila. يشترط ba a صلاة ka tsaya ba a sallar nafila. صلى النافلة ويجوز التنفل to tunda ba a shar'anta tsayuwa ba a sallan nafila tare da cewa a sallar farilla tsayuwa a cikin sallah ba rukuni bane daga cikin rukunnan sallah eh wa yajuzu tanafful fi safari ya halatta kai nafila a tafiya ala rahilati akan abin hawa ila ghairil qibla ba tare da kallon alqibla ba amma sallan farilla kallon alqibla sharadi ne ko ba sharadi ba fa haka da sau suka ci haka nan azumi wala siyama musamman ma wa anna niyyatu siyami qad tatra'u fi asna'in nahari wani lokaci wato takan bujuro a tsakiyar wuni akwai abin da a sallah ka yadda ta farilla dole ne amma a sallah ta nafilawa ba ba dole ba ne. to haka kuma akwai abin da azumi na farilla ya zama dole amma azumi na nafilawa ba dole ba bane tabiyitin niyya a cikin azumi na nafila dole ne amma a cikin azumi na farilla dole ne amma a cikin azumi nawa ba dole ba ne da haka sai ce fasumi hafi zalika sai aka yi sauki a cikin wannan targiban saboda kwadaitarwa fil ibadata a cikin ibada wa da kuma zabararwa ala ta'ati akan ta wa taysiran da sauƙaƙewa ala ibada a bayi akan bayi wannan ya zo cikin al-majmu' sharh muhazzab da kuma al-mughni sannan al-qawl salisu magana ta uku wujubu tabiyatin niyyati fi siyamin nafl mutlaqan wajibcin kwana da niyya a cikin azumi na nafila mutlaqan an gane kenan da wanda yake ma yana da zamani da wanda bai da zamani akwai wanda suka ce dole a samu tabiyatin niyya kun ga magana ta farko akwai wanda suka ce in dai nafila ce muayyana wacce take da zamani to dole a samu tabiyatin niyya haka ne to sai aka zo magana ta biyu wanda wa'annan su kuma suka ce nafila mutlaka ya hanata a yi niyyarta da rana sannan su kuma wa'annan suka zo suka ce ingancin yin azumin nafila da niyya a tsakiyar rana nafilar wato mutlaka ce ko ma'ayyana su kuma wa'annan suka ce a'a da na azumin nafilan ma da mu'ayyana da gairin mu'auyar duk bai halatta ba dole sai an samu tabbatin jiya ta ga yanzu ana goga hujja da hujja ke nan, ko kwatin da dama ai ya ce akwai fiqhul muqarana fiqhul muqarana idan an zo kan matsala kowace mazhaba a faɗi dalilanta da abin da ta dogara da shi wajen gina hukunci sannan sai a zo a ce to wani ya kafa hujja da kaza amma ga inda dalilin yi shi ma ga inda yi ko wa annahu la yasifu suka ce bai inganta bi niyatin minan nahari da nafila mutlaqa da muayyana din sun ce dole sai ka kwana da niyya ka in kai azumi yanzu ka tashi da rana ka kai azhar idan baka ci abinci baka ce za ka yi wuce da azumi na azumin nafilan mutlaqa wanda saki ba kai ko muayyana suka ce to su a wajen su azumin da ba wa huwa mazhabul malikiyya ita ce mazhabar mai malikiya gane kaga a mazhabar malikiya azumin nafila muayyana ko mutlaka dole sai an samu tabyitin niyya wannan ya zo a cikin mawahibul jali da kuma sharhul zarqani na muwadda wa bihi qala ibn hazm kuma da wannan ra'ayin ibn hazm ya faɗa al-andalusi az-zahiri an gane al-adillatu dalilin masu wannan maganar da suka ce dole sai an kwana da niyya na filin mutulaka ko muƙayyada hadisu hafsa ta radiyallahu anhu an radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya ce man lam yubayyitu siyama duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba qabl al fajr gabanin al fajr fala siyama lahu babu wa fi lafzin la siyama liman lam yufriqhu min al babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar yin azumi da daddare ba suka ce wajhu dilala annal hadith am suka ce abinda hadisi ke nunawa su a wajen su hadisin hukuncin su ya game fi wujubi tabyitin niyyati wajen dole a samu kwana da niyya fi kulli sawmin fardan kana am nafila a cikin kowane azumi farilla ne kowa ko nafila wannan shine dalilin sai yace to wanuqish kaga tunda yace maka wanuqish to matsala ce da zai tattauna ta kuma akwai dalili a kanta sai ta alisti da lalu kafa hujja bi hada hadisi min waje haini da wannan hadisin ta fuska biyu ne alhadisul awwal na farko annal hadisa mawqufun fala hujjata fi mun yi magana a baya mun ce hadisi mawqufi ne babu hujja a kansa ko wa qad taqaddama aljawabu ala zalika fi adillati alqawl alawwal kuma zance ya gabata akan dalilan masu maganar farko an gane cewa ta fuska biyu idan ma mun ɗauka hadisin ya inganta to yana maganan akan nafayul kamal ne ba nafayul siha ba idan ma mun ɗauka hadisin ya kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fuska ta biyu al taslimi bi annahu hujjatu mu ɗauka cewa hadisin hujja ne fa inna sunnata ita sunnar annabi jalla ta'ala ala takhsisihi akan taksisi na me na hadisin saboda ai annabin da i faɗi wannan magana shi kuma yi aiki a aikace sai ya taksisi ya nuna maka an fahimta wa jawazi sawmi taqawu ibniyatin min an-nahari da halatin yin azumi a tsakiyar rana kamata kaddama fi hadisi Aisha radiyallahu anha kamar yadda ya gabata hadisin wa na Aisha an fahimta ai annat tatawwa tabu'ul lil sun ce masu wannan maganan ai wato azumin nafila biyayya yake bi yake ga azumin farilla wal azumin farilla kuma la yajudu sawmuhu bi niyyatin min na nahari bi halatta kai niyyar saba da rana sai yace wa nuqish shi ma wannan dalilin da suka kawo zamu ba su amsa min wata haini wajhu al shari'a Allah mai shari'a farraka baina fardin ibadati Allah ya bambanta da kanshi wajen farilla ta ibada wa nafliha da nafilata kama fi salati kamar yadda yake a cikin sallah Allah da kanshi ya bambanta tsakanin farilla da wa fa haka da siyama fa kada haka nan azumi akwai bambanci tsakanin farillarsa ba shi kawai magama da nafilarsa biyu kenan alwajahu Hussani, fuska ta biyu ala taslimi mu ma kaddara cewa mu dauka da gaske ne akan rashin mi kauya bi adamil farqi cewa ba babu bambanci fannasu qad warada bit tafriqi ai ya riga ya zo ya bambanta baina fardis sawmi wa naflihi tsakanin azumi na farilla da azumi na nafila kama fi hadisi Aisha al-mutaqaddim kama yadda yazo hadisin na Aisha ba a taba samu annabi yayi azumi na farilla ba na ramadana dole sai an samu tabbiyyucin niyya kafin mai ya ɗauki azumin amma an samu ya yi azumi kafin mai babu tabbiyyucin niyya da ranar ya shigo ya tambaya babu abu sai a ce babu sai ce ya ci gaba da azumi an fahimta kaga shi mai wanda ya zai bayanan shari'ar da kanshi ya bambanta wajen tsakanin farillan da kuma wa da kuma nafilan to da ya gama tattaunawa sai ya ce tarjihu zai rinjayar alƙaunin raji wallahu a'alam huwa alƙaunin awwal ita ce zance na farko a cikin zantuttukan nan da aka yi tun daga farko in ba ku manta ba an gane laifin su malam abdulkadir ne in an tashi ba ɗalibansu ba ne an gane to sai ya ce wa huwa alqawl alawwal li quwwati adillati saboda karfin dalilan fi muqabalati fi muqabil munaqashati adillati alqawlayn al'akharin a muƙabilin tattaunawa ƙarfin dalilai guda biyu na ƙarshe kenan cikin maganganun nan wacce magana ce ifaɗa wacce take shine na farko eh yayi maganganu hukuncin kwana da niyya akwai wanda suka ce in dai azumin nafila ne mu ayyana dole a samu tabbitin niyya haka ne sannan mun kawo magana ta biyu ita ce wato dalilin sai dalilin ingancin azumin nafila mutlak a tsakiyar wuni sai dalilin waɗanda suka ce ingancin azumin nafila da tsakiyar rana nafilan a koma ayyana. sai dalilin waɗanda suka ce kwata-kwata bai halatta ba nafila mutlaka da nafila muqayyada a yi su dole sai an samu tabiyyutin niyya to a cikin maganganun da yace a tarjihu eh alqawlur rajih wallahu a'lam huwa alqawlul awwal wata magana ce mafi karfi da quwwati adillatihi fi muqabil al-munaqashati adillati al-qawlayn al-akharin ita ce maganan malaman da suka ce wajen azumi fila mu'ayyana dole a samu tabiyutin niyya fila mutsun talqa ba dole sai an samu tabiyutin niyya ba ana fahimta kenan ka ga yanzu wanda zai azumin sittu shawal tun da ya yi ta hadidi na zamani ya kamata ya zama ya samu tabiyutin niyya kafin ya azumi ko kuwa wanda zai yi azumi ranar litinin da ranar alhamis tun da ya riga ya yi ne ya haddade zamani ana buƙatar ya samu tabiyicin niyya kafin ne kafin ya tashi da azumi amma idan nafila ce mutsalaka ba dole sai an samu tabiyicin niyya ba an gane bambanci yanzu an gane yanzu kuma za ka ga akwai waɗanda ko da sun yi ba mu ce sun yi laifi ba to da akwai malaman da suke da wannan ra'ayin cewa ra'ayi gabaki ɗaya amma ka ga dai kaulin rajihi shine abinda dalili ifirin jayarwa a nafila mutsalaka ba sai an samu tabiyicin niyya ba amma a nafila ayyana a samu mai tabiyyacin niyya ina fata ta ran fahimta da ka kaga daga yau duk wanda ya sa sama shi zai dinga azumin alhamis ko litinin tunda ya haddade zamani ke dinga kwantawa da niyya da daddare kafin ya tashi in ya tashi bai samu ya sahur bane dama da ya kwana da ni da niyya zai azama sai shiga ba kawai ko kuwa to sai al-mabhath rabi bincike na hudu hukumul mubadarati fi siyam sittin min shawwal hukuncin yin gaggawa wajen yin azumi shida a cikin watan shawal aqibal idi ana gama sallar idi ittafaqa al-fuqaha malaman fiqh sun ittifaqi rahimahumullah Allah ya musu rahama ala anna fadilatu siyam sitti akan falalan azumin shida min shawwal a cikin watan ta tahsulu tana tabbata ne liman samaha ga wanda ya azumce ta tabia a jere ina idan kai azumin a kwana shida a jiri ka samu falalar au mutafarrika ko kai ɗaya yau ka tsallake sai da aka yi kwana hudu biyar ka sake yin ɗaya eh min awwalin shahar a farkon wata kai azumin nan au akhirihi ko a ƙarshe au wasu ko a tsakiya ba dai kayi ba to shikenan an gama sun ƙara wa juna ilimi fi حكم mubadarati to hukuncin yin gaggawa bi da yin azumin nan na sitti shawal aqbal idi ana gama sallar idi misali kamar yadda wasu ke yi da an yi sallah yau aka ci abinci gobe sai su yi ala ne malamai sun yi maganganu guda biyu alqaulul awwal magana ta farko a wanda suka ce annal mubadaratu biha yin gaggawa da yin azumi ba'adal fitri bayan an gama cin abinci afdalu to ya ji ko kuwa wa huwa al hanafiya ita ce mazhabar hanafiyya su san ba cewa da an gama sallah an ci abinci to ka biyo da azumin suke shawal din ji wannan ya zo a cikin wato littafin albaharun ra'ik da kuma hashiyatu ibnu abidina sannan wa shafi'iyya sai shafi'iyya ko walhanabila kenan a cikin malaman mazahibu guda hudu malamai mazahibu guda uku sun tafi cewa ana gama yin sallah kayi azumin sitti shawwal ya fi falala ana gane wannan ya zo a cikin al-majmu muhazzab da kuma nihayatul muhtas to al-adillatu dalili kaga haka ake in an faɗi kaza sai a ce ga dalili hadisi abi ayyub al-ansari رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي من صام رمضان واللي أدم وتر رمضان ثم أتبعه ستا من شوال sannan ya biyo da azumi shida na cikin watan shawal kana siya mai dahari daidai yake da wanda ya azumin shekara wajen lada a wajen Allah fa zahiru qawlihi thumma atba'ahu zahirin magana annabi da yace sannan ibiyu anna sawmaha ba'da al-fitr yin azumin ta bayan an gama cin abinci mutatabi'atan ajri Afdal ya fa falala wannan yazo a cikin lataiful ma'ari na biyu suka ci anna fil mubadarati biha a cikin yin gaggawan wa'annan azumin ba'adar fitri bayan an ci abinci musara'atun ila khairi akwai gaugawa da tsiri wajen aikin alheri wa qad dalla wa qad qala Allah ta'ala kuma Allah ya faɗa a Qur'ani ya ce mana fastabiqul khairati da ku dinga yin tsere wajen mai kenan kaya ga waɗanda ana gama yin azumin idi suna cin abinci yau washe suka fara sun shiga cikin fasta da ulkai rafi wa qadu wasafa almu'minina Allah ya siffanta masu imani yake cewa yusari'una fil khairati suna tsere a wajen aikin alheri wa hum laha sabiqun wato akan ta ne suke ainihin wato rige-rige wata ayin kuma zamu ji Allah yana cewa fi dalika falyatana basul mutana fi so wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ardi wa iddat lil muttaqin al-qawl ath-thani magana ta biyu karahatu siyamiha ba'da al-fitr mubasharatan cewa ne yin azumin bayan an gama sallah mubasharatan wa huwa qawlun lil ya wasu malamai ne na hanafiyya Walmalikiya da kuma malikiya wannan ya zo a cikin albaharun ra'ib da hashiyatu ibnu abidina sannan malikiya kuma a cikin mawahibul jalil sharhi ne na muktasar a mujalladi na biyu shafi na 414 da kuma jawahirul ikilil a mujalladi na daya shafi na 147 an fahimta daliluhum dalilinsu su annahu la yu'manu ba za a amince ma ba an yi adda zalika min ramadan ko annahu la yu'manu ba za a iya samun aminci ba idan aka yi wannan azumin kada jahilai an yi adda zalika min ramadan kasu su su kirga wannan kwanakin daga cikin watan ramadana kun ga shine dalilan malikiya na cewa makaruhi babban dalilin da yasa ma suke ganin a'a kada a zo ana gama azumin watan ramadana a biyo da azumin su saboda kada mutane su zo su dinga kirgawa cewa shi azumin yana daga cikin mai ramadan fa kunu sai ya kasance sababan la'an yulhaqa bi ramadan ma laysa minhu sai ya zamanto sababi ne na riskar da cikin kwanakin cikin watan ramadana kuma bai ciki kunga wannan ya sake zuwa cikin almuntaka na baji mun faɗi baji a nan wajen sannan shine kuma ya zo cikin bada'i'u as-sana'i sai ya ce wa lokaci to wannan matsala za mu tattauna ta alama ne cewa maganar da suka kawo akwai dalilin da zai ba da amsa bi anna hada wannan maganan fa la yutasawwaru babu yadda za a yanzu ka iya suranta tashi li anna yawmal idi fasilun bainakum in dai aka riga aka samu ranar idi ya riga ya shiga tsakiya da wannan ba zai zama dalili ba jiya mun yi magana mun ce kai dan wata mahaukaciya ne gari ya waye ka sa sababbin kaya ka tafi idi a kawo girki ka ɗiba da rana sannan har yanzu kuma kana tsammanin ta ana cikin watan ramadana ka ga bai waye sai yace at-tarjihu al-qawl ar-rajih wallahu a'lam maganar da ifirin ja ya huwa al al-awwal ita ce magana ta farko wata magana ce ta farko eh shine gaggawar yin azumin na sitti shawwal da an gama azumin ana fahimta kuma kun ga da abin da yake faɗa da dalili yake faɗa ya kawo maganganun wannan ya kawo maganganun wannan sannan ya ce ga dalili saboda me liquwata adillati saboda karfin dalilan wa da'afi dalilin qawl thani da kuma raunin dalili na biyu bi munaqashatihi ta hanyar tattauna shi da akai kaga haka yake ko kuwa to saboda haka kaga da an gama in an ci abinci an yi iri to ka shiga cikin wasari ka shiga cikin wafi zalika falyatana fatul mutanen isu to wannan shine sai al-mabahas al-khamis bincike na biyar hukumin siyami sittin min shawwalin ba'da shawwalin shin ya halatta wannan watan na shawwal baka samu kai azumi ba idan watan ya wuce za ka iya ko ba za ka iya ba ita ce matsala <laughs> an gane? alaikum salam Mm-hmm. sai a wancan sallah sallah idul adha yake da ayyamu tashri hmm? kuma yana ce musu tashirik ne saboda sharraka saboda in ka lura ai ana shiga goma ga wata na zulhijja ka lura to idan aka shiga goma ga watan zulhijja ran tara ga wata ake yin arfa ranan goma ga wata shine ne يوم hajji الأكبر haka ne so sha ɗaya sha biyu sai sha nawa sha uku a lokacin wata ya faɗin hamsin shi ce masu ayyamu ta shiri saboda kuma lokacin suke yin amfani da waɗannan kwanakin wajen shanya naman su lalle don su ajiye shi kaga wannan sallah kuma ai ba a yi sa ma bahaushe da ya lura waccan sallan ana yanka raguna wannan ba a yanka sai ya ce wannan karama ya ce waccan babba ka lura ba ka ba wuce ba ya ga wannan wahala kawai ake sha a azumi kwana talatin in an gama ba yanka raguna wacce kuma ba azumi ake ba kuma da an gama raguna su dinga sauka sai ya ce ba wannan ita ce karama wacce ita ce babba to hukumar siyama ciki hukuncin yin azumi min shawwalin ba da shawwal azumin watan shawwal ne ya wuce baka yi ba cikin wannan watan shin ya halatta bayan watan ya wuce ka zo kai dan naji wannan har akan wannan matsalan ai naji wani malami ya yi fatawa ya ma cewa idan wannan watan ya wuce zaka iya ya afi matsala ce ta ilimi ya kamata kai adalci akan ta sai yace ikhtalafa al-fuqaha rahimahumullah fi hukumati akhir siyam as-sitti malamai sun yi saɓani wajen hukuncin yin jinkirin azumi shida min shawwalin ila ba'da shawwalin cikin wannan wata na shawwal bayan watan shawwal hal ya hasulu alal fadilati amla shin idan mutum yi bayan wannan wata na shawwal falalar da ake samu ta tabbata ko bai samu ba ala salasati qawalin zantuttuka guda nawa uku kun ga cewa alfuka alfuqaha yace ba fa jahilai ba fa malamai ne ko malaman nan da yace sun yi sabani malamai ne da duniya ta yadda da ilimin su da tsoron Allah su awal awwal jawazu zalika akwai malaman da suka ce ya halatta idan baka samu yin azumin shawwal ba cikin wannan wata na gaba kai wa yahsulu ala alfadilati kuma lada da falala da ake samu za ta tabbata idza kana ma'zuran idan mutum ya zama yana da uzuri bi marbi rashin lafiya ya sa baka samu ba cikin wannan wata na shawwal aw au haidi ko mace jinin al'ada ya zo mata bata iya ba auna fatin, ko jinin haihuwa auna na hau zalika ko makamancin wannan wa huwa ikhtiyar Sheikh Abdulrahman Sa'adi kuma wannan yana daga cikin ikhtiyar na Sheikh Abdulrahman Sa'di ka ko san idan maganan fiqh ake da usulul fiqh aka ce an zo kan su Sheikh Nasir Sa'adi ai ko ka san dole ka sallama ka mi kaura ko kuwa ko malamin ka sai dai ya zama ɗalibin ɗalibansa a gidan karatu ba wai su ba wannan ya zo cikin alfatawa a saadiyya wa shaykh wa muhammad bin usaymin rahimahumullah al-adilla dalili anna hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yaqdi ma fatahu suka ce ai shirira annabi shine annabi ya kasance yana rama abin da ya kubuce masa minin al na ibadoji an gane gashi nan undur wato lata'iful ma'arif annabi ya kasance idan wani abu na ibada ya kubuce masa yana ramawa wa min dalika yana daga cikin wannan annan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi taraka fi amin itakafa al-ashr al-awakhir min ramadan annabi a wata shekara ya bar yin itikafi a goman karshe a cikin watan ramadana an gane ya zo zai yi kafi a masallaci wata daga cikin matansa sai ita ma sai ta biyo sai ta kafa tanki ragowar matan kowace na jan labari ita ma sai ta zo ta kafa wannan fa na waye aka ce na wancan ne wannan fa na waye na wancan ne to daga nan ya gane ta aiki kafin nasa ba zai yi wa za a samu matsala <laughs> kishin ma ya motsa kuma daga nan ya gane cewa duk wacce ta zo ta kafa tantin nan nata anya ku wannan itikafin da gaske ne fa to sai ya ce a janye tantin nasa ya fasa yi to sai bai itikafin ba a wannan shekarar a cikin watan ramadana fa a takafar ashirin uwal min shawwalin sai ya zo yi itikafi a cikin watan shawwal qada'an a matsayin ramuwa a cikin watan ramadana a wani wata ake itikafi haka ne <laughs> an gane to wanda suka ce shine dalilin su idan ibada ta kubuce maka a wani lokaci baka samu kaya ba zaka iya rama ta a wani lokaci ko da ana ganin lokacin ta ya wuce haka ne to gashi malam ali yana nuna lokaci yayi na annan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi lamma shugila yayin da aka shagaltar da shi anan raka'atai ne dangane raka'o'i guda biyu ba'da zuhuri bayan azhar sallahu ma ba al-asr sai sallata raka'a biyun bayan sallar mai tare da kuma cewa ba a yin sallar nafila bayan mai bayan la'asar wannan hadisi akhrajahu al-bukhari fi kitab as babun idza kallama huwa salli. idan mutum yana magana yin salla fa ashara bi yadihi was-sama sai nuni zuwa ga hannunsa sannan wa muslim fi kitab as-salati musafiri musafirina fi kitabi salatul musafirina babu ma'arifatin raka'ataini allataini kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha ko ba'da al-asr min hadith ummi salma radiyallahu anha walamma shugila yayin da aka shagaltar da annabi anan raka'ataini dangane da barin raka'a guda biyu da ya kamata yi lokacin azara. qabla al-asr sallahuma ba'dahuma sai sallace su bayan wannan na uku annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana idza mana'ahu min min qiyamil layli nawm idan bacci ya hana annabi tashi ya sallar mai dare aw waje in ko rashin lafiya to salla min an-nahari 12 raka'a sai do ya salla da rana raka'a nawa 12 wannan shine dalilin su da suka ce in ibada ta ko uke maka a wani lokaci keɓantacce ja da karama ta a wani lokaci ke bantacce. an gane to yanzu mun ji dalilan wa'annan ko to yanzu haka za mu bi mu tattauna hadisi anas dan maliku kaza kaza kaza kaza sai mu ji dalilan sannan idan mun ji dalilan kuwa sannan sai mu ji kuma me rajihi a cikin wa'annan matsalolin an fahimta Allah ta'ala ya samu dace wannan matsala ce ake tattauna ta a hankali a hankali a ilmance ba matsala ba ce ta hayaniya an gani Allah ta'ala ya samu dace ana nuna cewa lokaci yayi mala na kula lokacin gaba ki da saura kaɗan ku eh gaskiya saura kaɗan amma inda mun abin nan mun yi sauri da za a gama amma ba komai bari mu tsaya nan sai gobe sai mu ci gaba abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah ta'ala ka yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum